العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي بانك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na laraba na jin sha biyar kenan ga watan almuharram shekara ta 1437 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 28 ga watan goma shekara ta 2015 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadus salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a birnin kano makon da ya gabata mun fara karatu cikin babu babi tashmitil atis wanda shine babi na goma sha biyu cikin kitabu sala hadisai guda biyu kadai suka rage mana a wancan mako mu da babin sai lokaci ya mana da haka za mu da waɗannan hadisai guda biyu sai kuma mu ɗora. babin dai shine babu istihbabi tashmitil atif idza hamida Allah ta'ala wa karahati ko wa karahatu tashmitihi idza lam yahmad Allah ta'ala an so ga wanda ya atishawa yace alhamdulillah kace da shi yarhamukallah shine tashmit din kuma ba a so ga wanda ya atishawa bai ce alhamdulillahi ba kai kuma ka ce da shi yarhamukallah wa bayanu adabi tashmiti wal quttasi wat tafa'ub da bayanin ladabin atishawa da kuma cewa mai atishawar yarhamukallah sannan da ladabin hamma hadisi mai lamba ta 892 wa an abi musa radiyallahu anhu qal an karbo daga abi musa al-ash'ari abdullahi ibn qais al-ash'ari radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace كان اليهود يتآقصون عند النبي صلى الله عليه وسلم yahudawa sun kasance suna zuwa su kirkiro ko su kakaro atishawa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum saboda suna fata da kaunar ya ce da su yarhamukumullah tare da kasantuwar su yahudawa ba ma atishawa ce ta kama su ba kakaro ta suke dan me don neman albarkar addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar ya sun, bi ma'ana suna kirkakaro atishawa domin ta'un da take cikin ya sun, ta'un ce ta ibti'al ya ta'aqasun bi ma'ana yafta'iluna al abas ko uddas suna kokari su kirkiro su kakaro atishawa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yake gasgata maka faɗin Allah maɗaukakin sarki ba Yahudawa ba ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi sallam suke ba a matsayin cewa ba annabi ba sun san annabi ne shi yasa Allah ya ce ya arifuna ni'matallahi sun san ni'imar Allah shine manzo Allah thumma yunkirunaha amma da gangan suke musu Allah ya ce innahum la yukazzibunaka walakin adh na bi ayati llahi yajhadun ba su isa ba su ce ƙarya kake sai dai musu ne kawai da gardama da ayoyin Allah hasadar su ce ta ja suke ja in ja da kai amma ba wai dan ba su yadda kai annabi bane sun san kai annabi ne sun gane sifofinka sun gane inda Allah madaukakin sarki ya wasafa cewa anan za a haife ka da kuma inda zaka je kai hijira amma me yasa suka ƙi su sallama maka saboda su a so samun su annabin ƙarshen zamani ya zama bai yahude amma tunda bai zama bai yahude ba bari su yi ja in ja da shi ba wai dan ba annabin bane ba wai dan ba su yadda da annabtar bane sai dan hasada hasadan min indi anfusihim min ba'di ma bayyana lahumul haqq sai Allah ya ce fa ku wasfahu hatta ce Allah bi amrihi domin da ba su yadda annabi ba ne ta yaya za su rinka neman albarka addu'arsa ta ya za su rinka fatan yi musu addu'a har su rinka zuwa gabansa suna ƙaƙaro atishawa don su ce alhamdulillah shi kuma ya ce yarhamukallah mana suna fatan yi musu addu'a da rahama don sun san Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa to amma idan suka je suka ƙaƙaro atishawar suka yi suka ce alhamdulillah a madadin ya ce yarhamukumullah sai ya ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shirye ku Allah ya gyara al'amuranku an gane ku to da wannan waɗansu malamai suka ce akwai bambanci tsakanin idan musulmi ya atishawa ya ce alhamdulillah addu'ar da za a yi masa da kuma wanda in ba musulmi ba ne ya atishawa ko da ya ce alhamdulillah in musulmi ne sai ka ce yarhamukallah amma in ba musulmi ba ne sai ka ce me ya hadikum Allah wa yuslihu balakum waɗansu malaman suka ce wanda ba musulmi ba za a ce da shi ya hadi kuma Allah wa yusli balakum musulmi ma za a ce da shi ya hadi kuma Allah wa yusli balakum sai dai musulmi akan kuma keɓance shi da yarhamukallah rawahu abu daud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun imam abu daud da imam tirmidhi suka rawaito wannan hadisi kuma imam tirmidhi ya ce hadisi ne hasan sahih حديث من لمبة تقري تقوز دتسعين دأكوان أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال an karɓo daga abi sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza tafa'aba ahdukum idan dayan ku yayi hamma yumsik bi yadihi ala fihi yayi kokari ya danne bakinsa da hannunsa ya dauki bakinsa ya dora akan a hannunsa ya dora akan bakinsa ya rike fa inna shaytana yadkhulu domin ya bar bakinsa a buɗe to shaidan yana shiga da haka hikimar da ta sa idan an yi hamma ake rufe baki saboda me saboda a rufe wa shaidan mashiga to wannan ya nuna kenan shaidan yana shiga jikin dan adam da nassin hadisi ina masu inkari da musun cewa shaidan baya shiga jikin dan adam ina masu cewa shaidani in ya shiga jikin eh, ruqiya da ake dan a fitar da shaidan ya shiga jikin dan adam ƙarya ne bori ne nassin qur'ani nassin hadisi ya tabbatar da cewa shaytan yana shiga jikin dan adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shaytana yajri min ibn adam majarad dam shaytan yana shiga jikin dan adam yayi walan keluwa shige da fita kamar yadda jikinka yake kurda jininka yake kurda kurda a jikinka ba inda shaytan ba zai iya shiga ba a jikin dan adam kuma hanyar da yake bi wajen shiga ko dai baki ko kunne ko ido ko dukkan kafafe na dan adam dubura ko gaba duk shaidan yana iya shiga ta nan kuma musamman a lokacin hamma lokaci ne daga cikin lokutan da shaidan yakan yi targetin ya kafa tarko ya jira idan kai hamma kai ha ka buɗe baki ba ka rufe ba shikenan shi kuma sai ya shiga da haka annabi ya ce in ɗayan ku yayi hamma to ya kokari ya ɗau hannunsa ya danne bakinsa ya kama ya rufe domin shaidan zai iya shiga rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi yana nuna mana ladabin mai hamma ladabin hamma shine in za a yi a rufe baki a yi kokari a danne a cije kar a bari baki ya bude a sa hannu a rufe gudun kada shaidan ya shiga Allah ya tsare mu babi na gaba babi na sha uku babu istihbabil babil musafahati inda liqa'i wa bashashati alwajhi babin da yake magana kan mustahabbancin almusafaha hada hannu da hannu gaisawa shine musafaha ko wasu malamai suka ce asalin musafaha shine daga asafu safu shine yafiya kau da kai fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri fa'afu anhum wasfah inna Allah yuhibbul musinin suka ce musafaha daga asafu menene sabu yafiya idan mutum ya bata ma rai ka yi haƙuri ka cije ka yafe masa ka manta da abin har abada to wannan shine as-safu to larabawa sun kasance idan mutum ya bata wa mutum dan uwansa idan ya yafe masa sai su sha hannu alamar cewa abin ya wuce kenan daga nan aka samo musafaha hada hannu da hannu dan a yafi juna dan komai ya zama ya wuce to yin wannan musafahar har ba a lokacin da ko da ba tare da dan uwanka ya bata ma ba in kun haɗu yana daga cikin sunna mustahabbi ne yin hakan to ba bashashatul wajhi da kuma sakin fuska bahaushe ma ya ce bushasha ko Ba bashashatul wajhi shasha kalma ce ta larabci shine sakin fuska wa taqbilu yadir rajul salih da kuma sumbantan hannun mutumin kirki wa taqbili waladihi da kuma mutum ya rinka ɗaukar ɗansa yana masa wasa yana sumbantarsa duk wannan yana daga cikin mai sunna kuma ana so mutum ya rinka yi shafakatan dan tausaya wa ɗan yaro ƙarami sumbantarsa da ake yi da ɗaukarsa ana masa wasa tausayi ne jin kai ne ƙauna ce wa mu'anaqatil qadimi da kuma rungumar mutumin da ya tafiya ya dawo shine alqadim kalmar qadim in din kata ga ita kadai tana nufin dawowa to amma aka sake hada ta da kuma minas safar daga tafiya ana nufin rungumar mutumin da ya dawo minas safari daga tafiya wa karahiyatul inhina da kuma makaruhi ne durkuso ba a son durkuso durkuso ba addini ba ne ba sunna ba ne gargajiya ce gaisuwa ce ta mutanen da ba musulmi ba asali gaisuwa ce ta al'ajam kun ga wannan abin da imamun nauyi masa tarjama mai tsawo wajen gaba nawa wajen gaba biyar ko shida musafaha inda liqa gaisawa in an haɗu bashashatul wajihi sakin fuska taqbilu yadur rajuli salihi sumbantar hannun mutum na kwarai uku kenan ko wa taqbilu waladihi shafaqa sumbantar yaro da yi masa kis dan tausayi nawa hudu wa mu'anaqatil qadimi min as-safar rungumar wanda ya dawo daga tafiya biyar wa karahiyatul inhina da kuma kin durkuso shida duk waɗannan abubuwa da imamun nauyi ya faɗe su insha Allah za mu ji su cikin hadisai daki daki hadisi mai lamba ta 894 an abil khattab qatada qal an karɓo daga abil khattab qatada Allah ya ƙara masa yadda qatada ibnu da'ama as-sadusi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri almajiran abdullahi dan abbas Kale ya ce ƙultu li anas na ce da anas dan malik أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه Shin shan hannu da gaisawa sahabban annabi suna yi mana in aka ce eh sahabbai suna yi to ya zama me sunna saboda me saboda ba yadda za a yi sahabbai su yi abu in dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar musu da shi kuma abin ya zama ba addini ba bayan da za a yi kuma su rinka yin abu alhalin sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda da shi ba da haka aikin sahabbai yana zama wa sunna musamman idan sun yi ijma'i akai kai musamman idan ba wanda ya ja in ja a kai alama ce ta cewa wannan abin tabbatacce ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kata da kai tsaye a madadin ya ce shin annabi yana shan hannu da mutane kawai sai ya ce shin sahabban annabi suna shan hannu da juna a kanatil musafahatu fi ashabi rasulillah shanshan hannu gaisawa ya kasance cikin sahabban annabi qala sai anas dan malik yace da shi na'am kwarai kuwa rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito an gane ko hadisi mai lamba ta 895 wa an anas radiyallahu anhu qala daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya ce lamma jaa ahlul yaman yayin da mutanen yaman suka zo qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da sahabbansa qad ja'akum ahlul yaman hakika mutanen yaman sun zo muku yaman ma'ana wai daman ka'aba an ce da yaman yaman ne minal yamin saboda yaman daga ka'aba dama da ka'aba take kamar yadda aka ce da sham sham mina shimal domin ita kuma sham hagun ka'aba take to da haka mutanen yaman lokacin da suka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan hijirarsa yana madina wanda kissar musuluntar mutanen yaman sanannen abu ne shahararren abu ne mutanen yaman sun musulunta sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta bakwai bayan hijira shekara ta bakwai bayan hijira wanda su mutanen yaman sun musulunta ne sakamakon da'awa ta ɗaya daga cikin 'yan uwansu amir ibn fuhaira addausi amir ibn fuhaira addausi in ban manta ba wani sahabi ne lokacin da annabi ya fara da'awa annabi yakan je mausim a lokacin da ake aikin haji aikin haji irin na jahiliya sai rinka bin mutane ne musu wa'azi da sai mutanen makka suka shirya cewa bari su tattare hanyoyin shiga makka su gaya wa mutane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da taɓin kai in an ji kada a saurare shi har ma suke raba wa mutane auduga don su toshe kunnuwansu amir ibn fuhaira ad-dausi ya taho daga yaman an kabilar dausi ne yace lokacin da nazo zan shiga makka sai na tarar da abu jahal da wani akan hanya suna faɗa irin wannan maganganu suka ce mun in ka je zaka ga wani mutum yana taya mutane magana kar ka saurare shi in goma auduga ka toshe kunnen ka yace na karba ku na toshe kunne na da nazo ina ta dawafi ga annabi yana ta magana amma ban san me yake cewa ba bana ji domin na toshe kunne na da Audiga. sai ce sai a ƙarshe ce kai wani kamar mahaukaci in tsaya mana in ji mai maganar in ba ta da amfani in bata man dole ce amma ya zan in toshe kunne na lafiya ta kalau ba ciwon kunne nake ba ba komai ba ya ce kawai sai na cire auduga ashe da rabon Allah madaukakin sarki ya nufe shi da shirya kalmomin da ya ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na shirya sai suka ratsa shi suka kama zuciyarsa a wannan lokaci bai bar makka ba sai da ya sakala ya je da annabi a ɓoye gidan arkam ibn abi arkam ya karɓi kalma ya musulunta annabi ya ce da shi ɓoye imanin ka ka tafi garin ku ka je kai ta ibada aka kokkoya masa abubuwan da zai yi kuma ya tafi ya je ta da'awa sakamakonsa duk mutanen ƙasar yaman gaba ɗaya suka musulunta yan ƙabilar dausu dai ƙabilarsa har abu huraira a wajensa ya karɓi musulunci da aka bayan annabi ya hijira ya koma madina a shekara ta bakwai gaba ɗaya suka yayo suka biyo annabi madina kwansu da su da komai da komai nasu suka taho madina to lokacin da suka iso madina shine annabi yake gaya wa sahabbansa almuhajiruna wal ansar yace qad ja'akum ahlul yaman haƙiƙa mutanen yaman sun zo muku wa hum awwalu man ja'a bil musafahati kuma sune farkon mutanen da a tarihi suke da al'adar shan hannu daga wajensu aka koya kaga kenan duk yayin da kake a Abu Huraira in dai ka haɗu da abokinka ka gaisa to ka ci albarkacin sa domin yan kabilar sa ne mutanen garinsu ne sune ne wanda suka fara zuwa wa duniya da shan hannu da nassin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hum awwalu man ja'a bil musafaha sune farkon wanda suka fara zuwa da shan hannu a tarihi rawahu abu daud bi isnadin sahih wannan hadisi abu dauda ya rawaito shi da sanadi ingantacce da aka shan hannu akwai shi a musulunci suwa suka fara mutanen yaman hadisi mai lamba ta 896 wa anil barra radiyallahu anhu an karɓo daga barra'u dan azib Allah ya ƙara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma min ne babu waɗansu musulmi guda biyu ne da za su haɗu da junansu fa hani su gaisa da juna su sha hannu illa gufira lahuma face sanadiyar hakan an gafarta musu zunubansu an gane ko ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala kenan yana son me gaisawa da shan hannu tsakanin babba da yaro ne tsakanin mai gida da yaron gida ne tsakanin ɗa da bawa ne tsakanin wa da ƙani ne tsakanin uba da ɗa ne wannan shine sunna durkusan ba shine sunna ba durkusan gaisuwar baubayi ne gaisuwar ajamce ba gaisuwar musulunci ba ce ba musulunci bai yadda da ita ba duk wani tawili da wani malami zai maka ya ce ai gaisuwar durkuso ba laifi ai mala'iku ma sun durkusa wa annabi adam wa yanzu qulna lil mala'ikati isjudu li adama sajadu to kai mala'ika ne kuma kai adamu za ka yi sujada kai sa ka kai shari'ar annabi adamu daban da mala'iku shari'ar mu kuma daban li kullin ja'alna minkum shari'atan wa min hada kullun ja'alna minkum wa min hada da akwai waɗanda suke fakewa da kissar annabi adam su ce wai durkuso halal ne durkuso daidai ne babba ya wa? a yaro ya wa babba a'a hujja in dai cikin kisar annabi adamu ne babu domin su mala'iku ne kuma su sujada ma aka ce su yi ba durkuso ba sujada kuma mun santa da goshi da hanci da tafukan hannu da gwiwoyi da kuma kafa haka ake yin ta shi yasa ma wasu malamai suka ce ita sujada asali haƙƙin Allah ce da mala'iku suka yi wa annabi adamu ba adamu suka yi wa ba shi adamun alƙibla ce amma asalin sujada ta Allah ce domin Allah ce la tasjudu lishamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budu Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard da ka sujada haƙƙin Allah ce to amma idan Allah ya ga dama ya ce kalli gabas kai sujada to yanzu in ka kalli gaba kai sujada ba gabas kai sujada ba wa kai ba sai dai ita gabas mai cece alqibla nan Allah yake so a kalla in za a yi sujada in haka ne sai mu ce banu isra'ila sun yi dakunan su sujada domin Allah ya ce da annabi Musa da dan uwansa Haruna ku ce da banu Isra'ila su kalli dakunan su su sujada wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus musala. Allah ya ce muka yi wahayi ga annabi Musa da dan uwansa Haruna ku nemi ga wajen zama a cikin Misra ku zaunar da mutanen ku waj'alu buyutakum qibla dakunan ku kuma su zama sune alqibla ku wa aqimu salat ku ci gaba da tsaye da sallah da haka in za su yi sallah sukan kalli dakunan su sai ka ce dakunan suka yi jada? a Allah suka yi jada, amma dakunan su alqibla kenan da haka haka waɗansu malamai suka ce sujadar da Allah ya ce mala'iku su wa Adamu shi Allah suka yi wa amma adamu alƙibla ce don haka ba za ka ce ma mala'iku sun yi wa adamu sujada ba sun yi wa Allah sujada don umarnin Allah ne su yi wa adamun sujada ba adamun ne ya ce ku yi min sujada ba wannan wani tawilin malamai waɗansu malaman suka ce adamun aka yi wa sujada amma ba shi ya ce a masa ba wa ya ce a yi Da haka Allah aka yi wa umarnin na Allah ne sujadar kawai Allah ya ga dama ya ce a kalla adamu a yi masa to kai ma kaga in kana so ka yi wa wani durkuso da wannan sai ka jira kai ma nasi ya zo maka daga Allah cewa ka yi durkuso waɗansu suka fa hujja da kisar annabi yusuf annabi yusuf a cikin kisarsa an ce warfa abawaihi alal arshi wa qaru lahu sujjada ya daga iyayensa ya ba su wajen zama ya sauka daga kujerar mulki ya ba su suka zauna su kuma suka fadi suka yi masa sujada to amma wannan ya ci karo da yadda mu muke yi a Hausa shi annabi yusuf iyayensa ne suka yi masa sujada kai fa yanzu kai ne kake so ka ce ɗanka ya maka sujada kaga abun akasi ne tamaman shi a addinin annabi yusuf iyaye su ke durƙusawa su gaida ɗa to idan ka ce za ka ɗauko wannan kai kiyasi da abin da ake yi yau a ƙasar hausa na durkushe-durkushe, to ka canja abin ɗari bisa ɗari yanzu mu iyaye ke durkusawa ko 'ya'ya in za ka yi hukunci da abin da ya faru kissar annabi yusuf alaihi salam sai ka ce kenan in gari ya waye kowane ɗa in ya shiga gidansu sai ya zauna sai iyayensa su zo su ta durkusa suna gaishe shi tunda su haka suka yi masa imam al-qurtubi yace wannan a shari'ar su ne haka addinin su yake Allah ya hakaito mana haka kuma bai kushe ba sai wannan ya nuna cewa shari'ar su haka take idan ɗa ya ga uba abin da kawai zai yi in yana zaune akan kujera ya sauka ya ba uban kujera idan uban ya zauna shi kuma bayan haka sai ya sauko shi kuma sai ya je gaban dan sai ya durkusa ya masa sujada haka su addinin sai yake gama mu addinin ba haka bane addinin mu ba zai durkusa wa uba ba uba ba zai durkusa wa ɗa ba zai wa uba sujada ba su uba ba zai wa da sujada ba me za su yi shine abin da muke karantawa yanzu in an haɗu a gaisa duk wanda ya haɗu da ɗan uwansa suka gaisa Allah zai gafarta musu duk zunubansu duk wata gaisuwa da kai ba wannan ba ba za ka samu wannan garaba sabba. waɗansu iyayen suna jin cewa sai an durƙusa musu nan sannan aka girmama su ba haka bane ba shi girmamawa a zuci yake kuma girmamawa a cikin bin shari'a Allah yake yau akwai wanda ya kai ba fadi durƙusawa ga sai ubangidansa babu ba fadi kullum a cikin durƙusawa sarki yake da amma idan sarki ya batawa kana tsammanin duk fadan da suke durƙusa su gaida sarki girmama shi suke yi wallahi akwai wanda in ya tura wa sarki a shar'a bayan fage sai ka ɗauka in ya je gaban sarkin cikume cikume za su yi kwalar juna za su kama amma dole dai siyasa fada in ya je yi wannan durkusawa yana durkusawa zuciyarsa tana sha tana zagi yana umbola ta cikin riga haka wannan ba shine girmamawa ba da aka durkuso ba girmamawa ba ne al'ada ce gargajiya ce kuma ta ci karo da musulunci babu mai girma da darajar da ya kai maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu mai mutunta na gaba irin sahabban annabi a duniya ba wani dan adam da ya girmama manzo Allah irin girmama da sahabbai suka masa amma sahabbai ba sa durkusawa annabi ba sa tsayawa su kame su sara ma a in ya gansu hannu ake hadawa a gaisa shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai yake faɗa da kamar da Imam Bukhari ya rawaito yace na zagaya duniya na je manya manyan fadojin sarakuna na ga irin yadda fadawa suke girmama sarakuna amma da na dawo Madina wajen Muhammadu sai na ga girman da sahabbansa suke masa ya kere girman da kowane da yake wa sarkinsa yace domin sahabban annabi in zai yi kaki rububi suke su tare su shafa a jikinsu ka taba ganin mafadan da yake wa sarki haka sai dai buɗe babban riga ko ba haka ba sarki ya tofa riga oho ba a jikinsa ba ne daga baya kuma ya je ya goge kayansa amma su habbai kakin manzo Allah rububi suke su tara su shafe a jikinsu don kanshi da albarka ko da yau ba fadi ya tari kakin sarki ya shafa a jiki amma zuciyarsa ba ta so sai zuciyarsa ta tashi saboda kowaye sarkin inda dai yayi kaki kakin sai ya bada wani samfuri na daban in mai cin goro ne zai taho da goro ko ba haka ba zai taho a lalace dan adam ne ko yana da tsarkin hali Allah bai tsarkake halittarsa ba ya bashi normal dan adam amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake ɗabi'arsa ya tsarkake halittarsa yace wa innaka la'ala khuluqin azim da haka manzo Allah in yi gumi gumin sa kanshi yake ya fi dukkan wani turare kanshi a duniya ga ya min dan adam din da yau in yi gumi yake kanshi kai wankan ka shafa turaren ka kure a dakar amma rana ta bige ka kai gumi doyi kake sai ka ji kana fitar da wani samfurin amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata fa mata fa waɗanda suke 'yan kwalisa masu son siwa mazan su ado da kwalliya suka ce muke ba da kwalabe muke bayarwa a kai wa matan annabi in yi bacci da rana ya yi gumi lokacin zafi su taro mana guminsa suka ce wallahi idan muka zo muka yi kwalliya da shi ya fi kowane turare kanshi a duniya ko mu zo in turarenmu kaɗan ne sai mu ƙara da gumin annabi sai ya ƙara ƙanshi ya ƙara kwaliti ya zama irin turaren nan da everlasting bai da ƙarshe ai ta wanke tufa sai dai ta lalace amma ba zai daina ƙarshe ba ba zai sirare ba to ko wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda rashin kirkin waɗansu da rashin ta idon waɗansu suke kokarin su daidaita shi da wani kowa za ka daidaita annabi da shi wulakanta annabi kai domin ƙarya yake wannan wani kowa ya shi bai isa ba ko waye so ne ce shehin sa kaza kaza shi ma a ta rugumansa wallahi a garin nan na san matar da har su. rasu daren juma'a za ta je gidan wani shehi a garin nan ya yi alwala ya kurkuro baki a tare wai a a tare a faranti ya kurkuro baki ya wanke kaushi faso kuma wai ta zo tana zubawa a randa ana ƙara ruwa mutane suna sha saboda me saboda dole sai an wa annabi kishiya saboda asali sahabbai ke wa annabi haka fadalat duk wani abu da ya fita daga jikin annabi mai tsarki ne sahabbai shanye shi suke yi in bawalinsa suka gani shanyewa suke in jininsa suka gani shanyewa suke ba shi ba su ba ma ƙasa ma sauri take yi tana jiran ya sauka gare ta saboda tsarki ta haɗu amma dole dole kai ma sai an maka haka to kai waye kai kai waye kai an sha an sha kazanta an sha cuta kuma sai Allah ya muku hisabi wallahi da mutanen da kuka ba su daudodin ku suka sha kazantocin ku suka sha ga mutum ya zauna ba tare da haka fa wannan tsarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ya fi kowa aswaki ya fi kowa tsafta ya fi kowa taje kai sa kwalli aski a kan lokaci yankan kumba har ya ce da sabonsa kar ku bari sati ya rinka wuce ba ku wannan tsaftar ba amma sai ka samu shi wancan shehin da ake so a sanya shi kishiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuntuni suka yi bai bai bai da shi da aswaki ba wanke baki gajarabul ba wanke baki kwata kwata tara tara su ma ta dunkule ta dunkule annakiya irin wannan naje sudan akwai wani abu da yan sudan suke ce da shi darwish darwish darwish shine nan ma akwai shi a gidan wasu shehunnai na ce da su darawisha darwish mutanen da ziga su ake mahaukata ne fa wai ziga su ake wai sun zama sufaye na Allah ba wanka ba wanki tsami suke doyi riga gaba aljihu baya aljihu kai ya dukunkule da na je ziyara a Sudan a wani eh, wata makabarta in gane wa ido na irin abubuwan da ake yi na shirka a wajen wai mai irin wannan kazantar fa fitu fitu ka san a coci akwai cocikan da suna da wata al'ada ana yin light up in aka yi addu'a aka yi addu'a sai a ce a rufe kofa kowa ya rarumi nasa a kashe wuta to matan da suka ke zuwa irin wannan coci in suka samu ciki za ku ga 'ya'yan an bar su da kai irin na ban mali in ka ga da a kirsanci da wannan irin gashin murɗaɗe to wai an samu cikin sa ne a irin wannan light up din cin rububi a nan aka same shi to yana da daraja yana da kima su a wajensu a kiristanci to irin wannan ake samu a gidan wasu shehunnai su ma mutum ya irin wannan gashin na ban mali ya dunkule ya dunkule wai shi ma daraja ce na je na ga wannan irin wannan abun mamaki wallahi kai in ka ganshi ba za ka iya haɗe yawo ba amma wai zuwa ake ma ana shafar jikinsa wai wani nokewa ke wai albarka ake ba. dan banza abin wanka masa mali kaga wannan ci baya da ake mai da mutane yi yawa ya yi yawa duniya ta ci gaba addinin musulunci ba gidajen addini bane shi yasa ma waɗanda suke ganin sun waye in dai za su kalli masu irin wannan da suna addini ba za su karɓa addini ba saboda suna ganin wace duniya wani hankali ne zai yadda da wannan duniyar kiwon lafiya duniyar tsafta duniyar kaza duniyar ka zo kana mutane kazanta kuma ana shafan jikinka to da ka duk wanda yake kallon wannan da sunan addini to wallahi yayi wa addini mummuna fahimta a bai bai ya fahimci addini bai karanta sunna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa tsarki ya fi kowa kanshi ya fi kowa daraja kuma ya fi kowa tsafta kullun cikin aswaki yake kullun cikin wanke baki yake har ma abin da ya na karshe a rayuwarsa shine mai aswaki an karanta a hadisi sallallahu alaihi wasallam to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu addini ya koyar da mu rayuwa ya koyar da mu tsafta kuma ya ce mana dukkan wanda ya haɗu da ɗan uwansa su yi musafaha wannan kuma shine cikar girmama juna cikar mutunta juna ba wani abu koma bayan haka ba wanda waɗansu suke kirkira dan a girmama su ba wai dan su koya wa mutane addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba da haka yace ma min muslimaini babu wasu musulmai guda biyu yaltaqiyani da za a haɗu da juna fa hannu su gaisa illa ghufira lahumu face sai an gafarta musu qabla an yaftariqa kafin su rabu rawahu abu dawud imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi sai dai malamai suka ce a sanadin hadisin akwai ce ku ce sai dai hadisin akwai waɗansu hadisai da za su iya masa shaida har ya kai darajar hasanul li ghairihi hadisi mai lamba ta 897 wa an anas radiyallahu anhu qal daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace qala rajul wani mutum yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ar-rajulu minna yalqa akahu daya daga cikin mu yakan haɗu da dan uwansa aw sadiqahu ko abokinsa ayan hanya lahu shin in sun haɗu durƙusa masa zai yi an gane ko kala sai manzo Allah ya ce la kada ya durkusa mai ka game da abokinka ko ka game da dan uwanka ba durkusa masa za ka yi ba an gane ku kala sai shi wannan mai tambaya ya sake cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afa yaltazimuhu to rungumarsa sa zai yi wa yuqabbiluhu ya masa kiz ya sumbance shi kala sai manzo Allah ya ce la a a ba haka zai masa ba kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ya'khudhuhu bi yadi ah, sai shi mai tambaya ka yace fa ya'khudhuhu bi yadihi wa yusafihu to ya kama shi da hannunsa ya gaisa da shi yayi musafaha da shi su sha hannu kala sai annabi yace na'am eh haka za su yanzu wannan bai zama nasi ba a mahalli tilas ya zama nasi ya zama raba gaddama ga yadda za ka yi in ka haɗu da ɗan uwanka ba durkusa masa za ka yi ba ba rungumarsa za ka yi ba a'a ku gaisa hannu da hannu wannan shine ana nufin haduwa ta yau da kullum haduwa ta yau da kullum domin a haduwa ta yau da kullum ba a son runguma da sumbanta amma haduwa ta in mutum ya tafiya ya dawo to wannan babu laifi in an rungumi juna an sumbanci juna kamar yadda hadisi zai nuna a gaba rawahu tirmizi wa qala hadithun hasan imam tirmizi ya rawaita wannan hadisi kuma yace hadisi ne Hassan. hadisi mai lamba ta 898 wa an safwan ibn assal an karbo daga safwan dan assali an gane ko radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda waye safwan ibn assal safwan ibn assal wani sadauki ne da ba ma guje ne ba ma guje ne kafin ya musulunta kuma sadauki ne yana da karfi shi kadai yake tafiya farauta shi kadai yake fita farauta ka san in mai dawa ya kai mai dawa ya rika ba sai ya nemi abokan tafiya ba in zai je farauta in ka ga ana taruwa a wata mahada in za a je farauta waɗannan su ta waɗannan su taho to eh, eh, eh, sadaukantaka ba ta kai sadaukantaka ba kauraye ba ne kaura kaura ne kaurayen mata ne in kaura ya kai kaura shi kadai yake tafiya to da ka safwan ibn asal sadauki ne na gaske shi kadai yake fita farauta shi kadai yake tara hanya ya kashe sahabbai da yawa kafin ya musulunta an gane ko ya kashe sahabbai da yawa kafin ya musulunta daga baya kuma Allah subhanahu wataala ya nufe shi da musulunta ya musulunta Allah ya kara masa yadda kale kale yahudiyyun li sahibihi wani ba yahudi ya ce li sahibihi da abokinsa izhab bina ila hadha nabi zo tafi da mu mu je wajen wannan annabi yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abin da na gaya maka cewa yahuda sun san annabi annabin ne da haka wani yahudi ya ce da dan uwansa zo mu tafi wajen wannan annabi fa qala sahibuhu sai abokin nasa ce da shi la taqul nabi karka ce nabi innahu law sami'aka kana lahu arba'atu ayun arba'atu ayun innahu domin shi law sami'aka da ya ji ka kana lahu arba'atu domin yana da ido hudu ma'ana kar ka faɗi cewa annabi ne a bayan ka zai iya yiwa maganar ta kai kunnensa kaga ya samu hujja ta cewa lallai mun yadda da annabtarsa kawai dai kin faɗa muke yana ƙoƙarin ya ziga shi kan cewa yi mai ya ɓoye gaskiya to da haka sukan ce da annabi yana da ido hudu suna nufin ko kayi abu a bayan idansa zai ganka ko su ce da shi yana da kunnuwa suna nufin ko kayi abu ba a gaban kunnan ba a kusa da shi ba zai mi zai ji ka ne Allah ya ce wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun daga cikin su akwai masu cutar da annabi har suke cewa da shi huwa udhun kunne ne da shi Allah ce kul uzunu khairin lakum ka ce jin naka ai alheri ne a gare ku domin yana jiyo muku abin da zai zame muku alkhairi ko da an yi faɗa ba za ku yi ba kuma yana jiyo muku abin da zai zame muku sharri don ku guje masa da aka fa'ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu suka yi masa tambayoyi an tisi ayatin bayyinat game da waɗansu ayoyi guda tara waɗanda suke a bayyane waɗanne ayoyi ne guda tara da yahudawa suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da su a bayyane waɗansu malamai suka ce su ne tiski ayatin da Allah madaukakin sarki ya ambata game da sha'anin annabi Musa walqad atayna Musa tis ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'il waɗansu malaman suka ce a ba waɗannan bane ba ayoyi guda tara da suka ce da suka tambaya annabi akai kamar yadda wata ruwaya ta nuna shine game da sha'anin Allah sai annabi ya ce sha'anin Allah la tushriku billahi shay'a kada ku hada shi da kowa na biyu wala tusriku kada ku sata na uku wala tazunu kada ku zina na hudu wala taqtulun nafsa allati harama illa bil haqqi kada ku kashe rai sai wacce Allah madaukakin sarki ya halatta kashe ta wala tamshu bi bari'in ila dhi sultanin liyaqtulahu kada ku kama mai mara laifi ku kai shi ga shugaba dan a kashe shi ba tare da haƙƙi ba wala tasharu kada ku yi sihiri wala ta'kulu riba kada ku ci riba wala taqdhifu kada ku yi kazafi ga musana me kame kai wala tuwallul firara yawma zafi kada furanta a nakare a fagen daga mana kada ku gudu in ana jihadi wa alaikum khassa al Allah alla ta fi sabti sannan ku kuma yahudawa wanda wannan abin ya keɓance ku ne ku kaɗai kada ku ketare iyakar Allah a ranar asabar mana kada ku yi su to waɗansu malamai suka ce waɗannan abubuwa da muka ambata guda tara su ne abubuwan da suka tambayi annabi game da su kuma ya labarta musu shine sa'alahu an tis'i ayatin bayyinat fa zakara alhadith mai ruwaya ya ambaci hadisi ila qawlihi har zuwa faɗin faƙabbala yadahu sai suka sumbanci hannun annabi saboda abin da ya gaya musu ya gamsar da su wa kuma suka sumbanci kafarsa mahallin shahid kenan ya halatta a sumbanci hannun mutumin kirki ko me ko kafarsa don girmamawa shine abin da imam nawawi yi babi da shi a farko in ba ku manta ba cikin abubuwa guda shida da ya faɗa wa taqbilu yadi rajulin salihin da sumbantan hannun mutumin kirki wannan alama ce ta girmamawa akan sumbanci hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kafarsa waƙala bayan sun sumbanci hannun annabi da kafarsa suka ce na nashhadu annaka nabiyyun mun shaida lallai kai annabi ne wannan sumbantar hannun annabi da kafarsa da aka yi kuma imamun nawawi ya ce a iya yi wa mutumin kwarai wanda ba annabi ba ya nuna ba kususiya ba ne ba kususiya ba ne a iya sumbantar hannun mutumin kwarai don girmama shi a iya sumbantar kafan mutumin kwarai don girmama shi irin abin da za ka ga wani lokaci indiya suna yi a fim ko ya'ya su tashi su durkusa su sumbanci kafa iyayensu wannan ba laifi bane amma asali a addini ba gaisuwa bace tsakanin iyaye da ya'ya gaisuwa ce tsakanin mutanen kwarai da waɗanda suke kyautata musu zato malamai ko masu mulki masu adalci rawahu tirmizi imam tirmizi rawaito wannan hadisi wa ghairuhu da wani tirmizi bi asani da sahiha da sanadai waɗanda suke masu inganci ma'ana hadisin yana da hanyoyi masu yawa wanda in an tattara su yakan kai darajar hasanul li ghairihi in ba dan haka ba shi wannan kadai a sanadinsa akwai salama al-muradi al-kufi abdullahi ibn salama al-muradi al-kufi wanda yana da rauni malaman hadisi da yawa sun yi sa to amma hadisin yana da wasu hanyoyi da yawa ya taqawwa biha hadisi mai lamba ta 899 an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya ƙara musu yadda qissa kala fiha wata kissa da Abdullahi dan Umar ya faɗa a cikin ta yace fa da nauna minan nabi sallallahu alaihi wasallam fa qabbalna yadahu muka kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma muka sumbanci hannunsa wannan ma ya nuna sahabbai suna sumbantar hannun annabi wancan yahudawa ne suka yi amma tun da annabi ya tabbatar da su shi ma ya zama mai hujja da ba daidai ba ne annabi zai tsawatar musu a hadisi na gaba kuma abdullahi dan umar ya ce fa da muka kusanta minan nabiyyi ga annabi fa qabbalna yadahu muka sumbanci hannunsa ma'ana hadisin yana da kissa mai tsawo shine imam an-nawawi ya takaice yace qissatan ko qissatun qala fiha abdullahi dan umar ya rawaito wata kissa a cikin ta yace fa sai muka kusanci annabi muka sumbanci hannunsa wanda wannan ya nuna halaccin sumbantar hannu din kenan hadisi na 900 wa na Aisha ta radiyallahu anha qalat daga nana Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda ta ce qadima Zaid ibn Harithah al-Madinata Zaid dan Harisa ya zo Madina wata rana Zaid dan Harisa yayi tafiya wani waje kwana ɗaya biyu uku sati ko wata annabi ya dade bai ganshi ba kuma kun san zaidu dan harisa ne mana tarihin sa a baya shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaunarsa yake son sa wanda kuma ya aura masa kuyangar da annabi ya gada a wajen mahaifinsa ita cewa ummu ayman ummu ku kuyangar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gada daga wajen mahaifinsa kuma ta haihuwa Usama dan Zaidu wanda sakamakon kaunar da annabi yake wa Zaid ibn Harisa yasa yake kaunar dan samawa usama wanda imam bukhari ya rawaito hadisi da usama da al-hasan tare suka taso tare suka yi kuruciya annabi yana rike su yana ɗauka su yana ɗaga su sama yana allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma Allah ka so waɗannan yaran guda biyu ni ma ina son su to shi wannan zaidu dan harisa din wanda ya zaɓi manzo Allah akan iyayensa wata rana ya tafiya ya dawo na aisha ta ce ya zo madina wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti lokacin da ya dawo daga tafiya na aisha ta ce annabi yana ɗaki na fa atahu sai zaidu dan harisa ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qara albaba ya kwankwasa wa annabi kofa dan ya sanar da shi cewa na dawo fa qama ilaihi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda farin ciki ya taso ya zo tarar zaidu ya jurru thawbahu ko tsayawa bai yi ya ɗaura gyautansa sosai ba yana jansa a ƙasa saboda sauri da murnar ya je ya tari zaidu sallallahu alaihi wasallam fa atanaqahu annabi ya rungumi zaidu wa qabbalahu ya sumbance shi kaga wannan yake nuna in mutum ya tafiya ya dawo ana yin me ana murna a rungume shi a sumbance shi wannan ba laifi bane da imamun nawawi yace ba a yin wannan a baya ko hadisi kai yace ba a yin wannan a baya yana nufin ami a halin zaman gida a gaisuwar safe ko yamma ga mutumin da yana zaune a gida kai ma kana zaune a gida to babu sumbanta tsakanin amma ka yi tafiya ne ka dawo ya yi tafiya ne ya dawo to wannan babu laifi yin hakan ma sunna ne rawahu tirmizi wa kala hadithun hasanu imamu tirmizi ya ce hadisi ne hasan hadisi mai lamba ta ɗari tara da ɗaya. an abi zarrin radiyallahu anhu an karbo daga abu zarrin gifari Allah ya kara masa yadda kala ya ce kala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni in ji abu zarri la tahqiranna min al ma'ruf shay'an kada ka wulakanta kyakkyawan abu kowane iri ne ko mun kankantarsa ko mun girmansa walau an talqa bi biwajhin dalqin ko da ka gamu da dan uwanka ne ka ne masa fara'a kada ka raina wannan domin baka san me Allah zai kalla ba cikin ayyukanka na alkhairi ya shigar da kai aljanna zai iya yiwa fara'ar da kai wa wani dan uwanka ce ya shigar ka aljanna domin ita kanta fara'a tana da ladan sadaka an gane ko wa tabassumuka fi wajhi akika sadaqa kaga dan uwanka kai masa fara'a ka sakan masa fuska wanda bahaushe ya ce shimfiɗar fuska ta fi shimfiɗar tabarma lada za ka samu a wajen Allah kuma kakkare na shi tayu da shi za ka shiga aljanna rawahu muslim imam muslim ya rawaito wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qal daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-hasan ibn ali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sumbanci sayyidina al-Hasan dan sayyidina Ali radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda wa indahu al-Aqra ibn Habis at-Taymi ko at-Tamimi a lokacin ga aqra'u dan habis at-tamimi shi aqra'u dan habis ya musulunta amma ko mutumin ƙauye ne duk al'adun mutanen birni bai san su ba wanda kuma al'adun mutanen birni shine me shine musulunci domin wayewa shine musulunci kyautatawa shine musulunci ba gidadanci da ƙauyanci ba kuma mutanen birni sun fi tausayi akan mutanen mai ƙauye to shi kuma tausayi ɗabi'a ce ta musulunci to shi wannan sahabi bai daɗe da musulunta ba ɗan ƙauye ne yana da ɗabi'ar ƙauyenci ya zo ya ga annabi yana sumbantar yaro yana masa kes faƙal al-aqra ibn Habib sai shi wannan mutumin ya kada baki ya ce inna li asharatan min alwaladi ma qabbaltu minhum ahada wallahi ni ya'ya ɗai dai dai ina da guda tara amma ban taba ɗaukar ɗaya ba bare in sumbance shi shi yana ganin wani burgewa ne ko shi ce shi bai taɓa yi wa ɗansa wani fara'a ba ko ya sumbance shi ko wani abu yana da ƴaƴan ɗai har guda goma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi a wata ruwaya a fusace yace man la yarham la yurham duk wanda baya jin kan ƴaƴansa shi ma ba za su ji kansa ba da ka kakkai mamaki ka ga mutum ya tsufa ga 'ya'ya birjik amma sun gudu sun bashi duk sun dade sun tafi wani waje alama ce ta cewa shi ma da yake da jini a jika suna yara ƙanana baya ta taso. kama gabansa yake yi baya jan su a jika ya kai su ɗan kanti ya sai musu alawa ka kai su ɗan gidan zu ka kai su roxy ka kai su wancan ina ne sunan garin nan mun jibir park da yaran ka kaje kaje da yaran ka su hau dokin abin nan su hau dokin dokin roba kai ma ka hau ku yi wasa ka zama kamar su to wannan zai sa in ka tsufa ba za su so su rabu da kai ba saboda suna tuno irin wannan abin da ka nuna musu na kauna ka shiga ransu amma tsakanin kai da su sai daka tsawa sai hantara sai ka wai kai ne baba shikenan suna tsufa kana tsufa wallahi su ma gudun ka suke ka zame musu dodo sai ka ji ana ta mai riya tsoho suna Allah da ikwai mana addu'a Allah ya raba mu lafiya <laughs> ka zama kaya haka ba haka addini yake ba kuma ka in ka ɗauka wannan shine addini shine malinta shine salahantaka to wannan ba addini bane ba malinta bane ba salahantaka bane duk dai addinin ka baka kai annabi ba duk malintarka baka kai annabi ba duk nagartarka baka kai annabi ba amma yana tsere da matarsa yana raha da matansa yana musu makawuya yana ɗaukan 'ya'yansa ya musu doki ya musu sukutun ya musu wasa ya musu fara'a har yarinya fa idan ta bijire tana rigima a gida annabi shi yake ɗaukar ta tai shiru kaga dai ɗabi'a irin ta 'ya'ya in yaro yana rigima namiji ke ɗauka sai rarrashe shi sai wa sai mace amma shi a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yara suna rigima kin hammatan suke shi kadai suke yarda da shi shi yasa yake fitowa da umama jikarsa yar na Zainab yazo ya sallah da ita yayi kabbara harama yana rike da ita yayi kabalin sa yayi eh, eh, karatun Fatiha da sura a tsaye in ya zo ruku'u haka zai durkusa da ita tana rike a jikinsa in ya zo sujada ne sai aje ta gefe sai ya sujada in ya gama kuma sujadar yayi zaman eh, baina sujada ta yi zai sake tashi ya sake tafarta ya sama amma kai lazimi kake yaro ya zo ka kada masa tarba lazimi wani lazumi ne aka ce maka ba magana na macin naka ya cije ka ba ya ce maka ana wani lazumi ba a magana wani lazumi ka saki baki kai magana ba wani lazumi da ana yi ba a magana babu shi dai dai in lazumin shedan ne ko lazumin aljanu suka ce in kayi zai kare amma in dai lazumi ne na sunna na addinin musulunci ana dakatarwa a yi magana an gane ko yawwa Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu nuna mana kare ya bamu assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya ta farko ce Allah ya taimaki malam Allah ya taimake mu baki daya ya ce shin malam idan mutum daya ya yi atishawa wajibi kowa ya amsa masa ko mutum daya ya wadatar mun yi wannan cikin mun yi wannan bayanin cikin karatu amma tare da haka sai na sake buɗe littafin na dawo babi na goma sha biyu wanda daga shi muka fita babu babu sai za a mi dalla hadisi na farko hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tasaaba ahad fa idza aqasa ahadukum wa Allah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ay yaqula lahu kalla? idan ɗayan ku ya atishawa ya ce alhamdulillah wajibi ne akan kowane musulmi ya ji shi ya ce da shi yarhamukallah wannan zahiri kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu yana nuna kowa sai ya ce da shi yana ba mutum ɗaya ba kuma wannan maganar ita ce abin da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗa a cikin littafin Sahihul Kalimi Tayyib na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya kawo ire-iren waɗannan hadisan ya nuna cewa lallai faɗin yarhamuka Allah ga wanda ya atishawa ya ce alhamdulillah in dai mutum ya ji shi fardu ainin ne ba fardu kifaya ba duk wanda ya ji sharaɗi in dai mai atishawa ya ce yan Allah eh, alhamdulillah wajibi ne duk wanda ya ji shi sai ya ce da shi yarhamukallahu ba wai in wasu sun yi sun ɗauke wasu ba amma akwai malaman da suka faɗa haka ɗin sai dai zahirin hadisi yana nuna saɓanin abin da suka faɗa wallahu ta'ala a'ala wa a'ala mai tambaya ta biyu ce assalamu alaikum malam idan mace ta yi atishawa ya za a ce mata yarhamukallah ko Yarhamukilla? Yarhamukilla ya dace da ita ƙur'ani ma yakan lura da lamiri na namiji ko na mace an gane ko mala'iku da suke magana da matar annabi ibrahim sun ba ta lamirin mace ƙalu a ta'ajabina من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت كاجا أتعجبين ملائكة جبريل ديكي مغنى دنا نمر يمو يا بات لمير متى يتكدين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم هجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت سيتي ديتمي إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا أقرشي تجاه متى قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا حملته فانتبذت به فإما ترين من البشر أهدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا an gane ko ba ta biye qaum ha ta milu har dai karshe su kansu mutanen da suka ce ya ukta haruna ma kana abuki a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya wa huzzi ilayki bi jiz'in nakalati tusaqit ko tasaqat alayki rutaban janiya fakuli washrabi wa ƙarri aina fa imma tarayna min al shi kansa annabi Isa da zai bada labari game da mahaifiyarsa sai ya ce inni abdullahi atani al wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني بارا شقيا ذاك ديما لم يسكت باب لي في وجمة إن كابات لمير تنمت إتكالي السلام عليك أنغاني كو نمجني سلام عليك amma ba laifi bane in ka haɗe namiji ɗaya ko mace ɗaya duk ka ce salamu alaikum kum kum ba laifi wannan ma ya gabata cikin karatu da haka in mace ɗaya ta yi atishawa ta ce alhamdulillah yarhamukillahu ya dace da ita a madadin yarhamukallahu tunda mace ce ba namiji ba amma an ka ce kuma baka yi laifi ba wallahu kamar yadda a wajen sallama kakan ce salamu alaikum ko da mutum ya zama ɗaya namiji ko mace mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya mai da malam gida lafiya yace malam sharhin hadisin idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta ta'min al-mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wannan hadisin yana cikin sahih al-bukhari kitab tafsir babin da yake magana akan at-ta'minu tafsirin suratul fatiha hadisin abu huraira manzo Allah ce idza ammana al-imamu fa aminu idan liman yace amin kuma ku ce amin فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه duk wanda fadar amin ɗinsa sa tai daidai da fadar amin din mala'iku an gafarta masa duk zunuban sa da suka gabata malamai suka ce wannan yana nuna mana a ina ake cewa amin a wajen karatun Fatiha ana cewa amin ne a ƙarshen karatu a lokacin da liman ya ce amin kuma ba wai jiransa za ka yi ce amin din ba sannan ka ce a haɗa baki ake da shi a faɗi amin din tare domin abu huraira da ya rawaito hadisin sai aka lura da shi idan liman yana karatun fatiha a ina abu huraira yake cewa amin shin yana jiran sai liman ya ce wala dalin amin shi ma ya ce amin sai aka gaba haka bane shi abu huraira in limamin sai ya gama wala dalin ya ce a sai shi ma ya sa baki sai su faɗa tare sai wannan ya nuna ashe kenan idza ammana idan liman yana faɗar amin ake nufi ba in ya gama faɗar amin ba domin arrawi adra Bimarawa, rawa ka'ida ce sananne a wajen malaman hadisi marwaicin hadisi ya fi kowa sanin me ruwayarsa take nufi in kai ka zo kana jiran limamin ka sai ya gama cewa amin sannan ka faɗa to ka saba wa ma'anar hadisin domin wanda ya rawaito hadisin shi ba haka yake ba alamar shi abin da yake nufi in liman yana faɗar amin a haɗa baki da shi a faɗa domin daman shi fi'ili a larabci ana itilakinsa ana nufin shigarsa ba wai karewarsa ba misali da Allah ya ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum in kun tashi sallah ku wanke fuskokin ku ana nufin in kuka tashi kuka yi sallah kuka gama ko in kun tashi da niyyar za ku shiga sallah domin kalmar idza qumtum fi'li ne madi in kun gama sallah faghsilu wujuhakum ku zo ku yi alwala in fasara kala kato zaka haka za ta nuna ma in kun gama sallah ku yi alwala to me kuma amfanin alwala bayan an gama sallah kaga ƙumtun fi'ili ne madi amma an yi itlaqin sa ana nufin in kuka tashi nufin sallah kan ku yi ta to ku yi alwala sunna ta nuna haka aikin annabi ya nuna haka domin annabi yakan yi alwala ne kan sallah ba bayan sallah ba haka da Allah ya ce idan za ku kara in za ku yi karatun qur'ani ku yi isti'aza fa idza qara'atal qurana fasta'iz billah kaga zahirin qur'ani yana nuna sai an gama karatun sannan ne a'udhu billahi domin idza qara'ata fi'li ne madi in ka karanta qur'ani fasta'iz billahi to ka ya'uzu kage yanzu kenan a'uzu ta zama sai an gama karatu sai ka ce qul huwallahu adunillahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a'uzu billahi minash shaitani rajim kaga kuma wannan ya zama gwaranci aikin annabi ba haka ya nuna ba amma zahirin qur'ani haka ya nuna dan haka sau da dama idan sunna ta faɗi abu aikin annabi shi yake fassara abin ko aikin sahabbai da aka gaya wa abin shi yake fassara ma'anar abin idan qur'ani ya faɗi abu aikin annabi shi yake fassara ma'anar abin kamar yadda muka ba da misali ana da haka in liman ya ce amin ko yana faɗar amin ku haɗa baki da shi ku ce amin to a nan ne sai malamai suka ce ba ko ina aka karanta fatiha ake cewa amin ba sai a ina sai a sallah kadai amma za ka ga da yawan mutane ba su san wannan ba duk inda kawai ya ji an karanta fatiha wala dallina sai ce amin a kuma ko da a sallar in aka ce wala dallin sai in kana cikin sallar domin in baka cikin sallah ai kai yanzu ba limamin ka bane na wajen sallah baya cewa amin domin shi ba limamin sa bane na cikin sallah shine liman yake limamin to shi in liman yace amin sai su hada baki su faɗa tare shine idza amana al-imamu fa amin sannan kuma hadisin ya nuna cewa mala'iku suna cewa amin a lokacin da ake karatun fatiha a sallah shine annabi ya ce fa inna man wafaqa ta aminu ta aminal mala'ika wanda fadar amin din sa sai daidai da ta mala'iku dan lokacin da suke faɗa kai ma in ka sa baki kuka faɗa ya zama kun fara tare kun dire tare to akwai bananza ba karama ba babba shine Allah zai yafe maka dukkan zunubanka na ka haɗa baki da mala'iku cikin addu'a su ta su karɓaɓɓiya ce sakamakon haka kai ma za a karɓi taka bananza shine za a gafarta maka zunubanka kuma zunuban waɗanda suka gabata wanda malamai sun sha bayani akan haka sun ce irin zunub ake nufi su ka irin zunub suna da sharuɗa sannan banda almazalim haƙoƙin wasu haƙƙin wani kan ba za ka ce to tunda mun haɗa baki da mala'ikuwa a amin ba daman dai baka san ma kun dace ba lalibe ne cikin duhu ta yi ku dace ta yi ba ku dace ba in kun dace Allah ya sani ba zai zalunce ka ba zai rubuta ya aje maka sai an zo lahira kuma ya bayyana maka ai wata rana a cikin sallah kun hada baki kai da mala'iku kun ce amin kuma na ce duk wanda ya haka ga abin da zan mai da haka ga ka Allah ya sa mu dace hadisi na biyu ce idza tasaba dukum falyaruddahu mastata shi ma yana neman sharhin wannan in ɗayan ku yana yayi hamma to ya kokari ya rufe bakin sa gwargwadon iko lokacin da yake hamma kaga ba sai ya gama hamma ba kaga shi ma tafa'aba fi'ili ne madi amma ba ana nufin sai bayan ka gama hamma ka zo kana rufe baki ba to me amfanin sa ihu bayan hari a lokacin da kake hammar lokacin zaka yi kokarin ka danne bakin ka shine ma'anar hadisin wallahu ta'ala ala wa alam ba mu dade ba da sharhin sa tambaya ta karshe ko takarda ta karshe ce dan Allah ina neman karin bayani akan wannan hadisin ka roƙi ubangiji da cikin tafin hannu kada ka roƙe shi da bayan hannu sannan kada ka mai da hannu hannayenku kada ku mai da hannayenku har sai kun shafi fuskokinku da shi to sai kuma ya ce da hadisin da yake cewa kada a shafi fuska da addu'a to shi hadisin da yake cewa kada a shafi fuska da addu'a ni ban san shi ba ban taɓa jinsa ba sai daga bakin bakinka nake ji inda zai yi kyau ka amfanar da ni ka kare ni ilimi a wani littafi zan duba a gani abinda na sani dai malamai sukan ce mas'alar shafar fuska da addu'a da rashinta ba a rawaito daga annabi ba duk hadisan da suka ce a shafi fuska ko annabi yana shafa ba su inganta ba ko da sun inganta iya ita gabar maganar shafar fuskar ba ta inganta ba an gane ko da aka maganar shafar fuska da addu'a babu ita a addini marfu'i jinginawa ga annabi babu wannan magana in kana son ka ga wannan bayanin ka koma silsilatul ahadisi sahiha ad-da'ifa ta Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani karkashin wannan hadisin na manta hadisi mai lamba nawa ne idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha ثم لا تردوها حتى تمسحوا بها وجوهكم فإن الله جائل فيها baraka. Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa da rahama da yazo sharhin magana akan darja hadisin sai ce duk maganganun hadisin farkon sa ya inganta amma summa la turaddu la tarudduha hatta tamsau biha wujuha kuma yace wannan lafazin bai inganta ba kuma ya ba da ka'ida yace duk hadisan da suka zo da wannan ba su inganta ba shi ya sa ma izzuddin ibn abdussalam wanda ake ce da shi sultanul ulama babba ne cikin malamai magabata ya gabaci imam ahmad da kaɗan ko sun yi sa'a dai da shi yake cewa idan ka zo taro ko wajen da ake addu'a in aka yi addu'a kaga mutum ya shafi fuska in an tambaye ka waye jahili lamba ɗaya ka nuna shi shi a wajen izuddin ibn abdulsalam shafar fuska da addu'a alama ce ta jahilci to amma imamu ma'amar Abdulrazak sahibu ma'amar Abdulrazak yana daga cikin tabi'ai tabi'u tabi'i ne almajiran ma'amar ne ma'amar kuma yana daga cikin tabi'ai ma'amar ibn rashid wanda yana da babban littafi musannaf shi abdurrazzaq galibin ruwayoyin ciki kuma daga ma'amar ibn rashid ma'amar ibn rashid ya kasance yin addu'a yana shafawa shi kuma almajiran sahabbai ne da haka a sai malamai suka ce to maganar ita ce a ce annabi ne ya ce a shafi fuska babu ba wani magana da ya zo da haka ba wani hadisi da ya inganta da haka a ce an ga annabi ya addu'a ya shafa ba a taba ba ƙarya ne duk wanda ya ce maka an ga annabi ya addu'a ya shafa fuska da addu'ar ƙarya ne ba a taba samun wannan ba a riwaya ingantacciya to amma za a yi ko ba za a yi ba wanda ya ga dama ya wanda bai ga dama ba kai yayi kofar a buɗe take wanda ya ɗauki mazhabar izuddin ibn Abdussalam shi a wajensa jahilci ne ma wanda ya ɗauki mazhabar Ma'amar ibn Rashid babu laifi in an yi amma ma'amar da yake yi bai ce sahabbai ne suka koya masa ba bai ce ba annabi ne yake yi ba a shi da yana yi da haka malamai suka ce in an kyautata masa zato maganar dai a ce shi jahili ne bata taso ba ba jahili ba ne kaga maganar izuddini tana da kaushi kenan to amma shi ko bai ce annabi ne ya ce ba bai ce ya gama wani sahabi daga cikin sahabbai yana yi ba shi dai yana yi haka malamai suka ce in ka ga dama ka in ka ga dama karka yi wannan shine abin da zan ce game da wannan wal ilmu inda Allah ta'ala to akwai wani dan uwa daga cikin yan uwan mu bai da lafiya yana asibiti ganin likita Allah ya ba shi lafiya duk marasa lafiya musulmi gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah madaukakin sarki ya kara mata albarka Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya yan uwan mu mutanen Maiduguri Adamawa da sauran su da suke cikin halin kakanika Allah madaukakin sarki ya kai musu agaji Allah madaukakin sarki ya taimake su Allah madaukakin sarki ya fitar da musulmi a duk inda suke daga cikin halin kangi na kakanika waɗanda suke wannan ta'addanci in suna da rabon shari'a Allah ka shirye su in suna da rabon ganewa Allah ka ganar da su waɗanda ba su da rabon shari'a ba su da rabon ganewa Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da kafi mu sanin dacewa ta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu